الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يا فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب ألا من كذب وتولى قال فما قال فمن ربكم قال فمن ربكما يا موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النبي لتنين yelo azun shi bin gulici na na ramadan itira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya bautu da ko bai ja tushi ba din ba na bai daidai gani bai tsafo shi dirmi ne ta tsanci e ya ba da gwi da kuba ce ba ni safi gidi wannan insha Allah ya ne gurbin karatu ba ne kike ne so mini suratu ba na kai bata karatun kutuwa yake ne yayin shi ba bai kutuwa ba ce ba na yi bibi bayani tiye ta annabi musa wani alayhi salam kidalalle su kwa annabi musa to annabi haruna tufi firawuna bai kama shi ɗan wasu kwata tufi wasu ma ala ya daji da wasu kwe a je ba da yawon sakon na mutum tuba fa musul ma'ana bani isra'il wala tu'adhibuhum abani sala ji kewa da kwatu bomo goma wala tu'adhibuhum kuma ja azaba man amma ga yo ga kodiji ina ka bi ayatin min rabbik abada mu'jiza daga kwai so ko ne a to da ruwa ti gaskiya boya abona. ke a su gama na su ta su kwa lallake ke ga na su kuta tutu gana a gube muna ga wassalamu ala manitta ba alhuda aminci ya su koma ji tabbata zaga na lamci ba wani musulunci nan to kemne ga da ba to yi na muje misa eh, mu ga sa fir'auna don aminci ruɗe tabbatu yawa bayani ya hukunce layan gaggar don da na mintuwa ba wani musulunci na wa guda zabayin sokuna ma da daminci wa ne da da yi jagwa balantanin mutum ne ke yama ba su kuku ya bincike ne su kwalfatalwa ile ganin annabi musa da annabi harun a gaggani bai firawo ne da nan mudda zan a ci gaga tare da muhammadu wacce magdama sallallahu alaihi wasallam kimna tafsirin da kafir lo na annabi sallallahu alaihi wasallam mun ka wasika lo bayan iraqul na mun ga etu yau ma shi lokacin da sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ka wasika na ki ga dago bi ma'ana ja foro ka wasika yau ga ma'ana yau ga ma'ana yau ka wasiko ki gani ba mun mun ka ga bismillahir rahmanir rahim wala annabi a cewa sai kuma mutane sun da su kai tura mai ciyo min muhammadin rasulillah ila hirakli azimin ruh wasika da daga bayan muhammadu da ya ci su kona sallallahu alaihi wasallam no ba na nan ga ya ci roman jawana romawa jawana annabi ga salamun ala man ittaba al huda aminci su kwaji tabbata za ga na mai tuye ba wani su kona wani ga annabi ta ga bayan amma ba zuma ce fa da muka bi da ayatul islam zuma ce ne yiwo rattulu yau ga su ne wa bayan musulunci ya ce fa aslim aka tuta su ko islam wani fo ko aka tuta su ko ko musulunci ta islam wani da aminci wa ne bayyana jama'a kuma da zaben su kai kiyama ba kuma ga ta ci mutukan lawo a diraka marratai su kwayo lada ne cewe guke ba da kubawe bi ma na ji gurno da fata da miniya addini mishan kono su kwa tala duniya ga kuma ki bokan ga ba wula da yawa bayan nuna waje ba wace ya mishan duba wace bacci musulunci na ya tuna ga ki ya dogo fata da mini musulunci wani su kwa wula a wabe sai gbogbo láàbẹ̀ wà yìí gúbà láàbẹ̀ yìí gúbà tí ó yọ agúnṣe tó gúbà wẹ̀ láàbẹ̀ yìí gbogbo ọ̀tá ìpà wà mọ́nà mà dáza wẹ̀ jẹ́ láàbẹ̀ ọ̀gá tó sún tó láàbẹ̀ gúbà wà jù. kímínà ní sẹ́lẹ̀m assalamu ala a annabi fi gaba kin annabi Musa gaba annabi gaba ke misali na ibn kathir la hadisi yayi nya ente musaila mutul kadhab na da daga lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ga tuci so kuga mu cewa wa wasika ka nabi wai ga da ni wasika ko ga wasika ne daga ba musaila ma boyo na tuci so kona do ba muhammadu ne tuci so kona wala musaila ba yako ga salamu alayka amin juluju ya yawo mai gaba annabi sallallahu alaihi wasallam wasika ko amma ba zuma ce fa inni kad asharantuka fil amr zuma ce mi awo la pamba ke ba be ne tila mari na wo foro tuci mi ton be yo tuci da ru je yo musa ga gazana annabi aka ga min muhammadu rasulullah ila musaylama tal kadda eh wasika ne ne daga ba muhammadu ne tuci su gona sallallahu alaihi wasallam da ba musailama ne ga mana zuci katona alkaza ba ni daga gabi ba da ba mu sai da ma na kwata kama na wani kya na daga gabo salamun alamani ta ba ni huda aminci so ko waji tabbata da na mutu ba wurin musulunci na eh bale kin da annabi Musa gada na ci ga annabi ga karfi yo mun ji ga sallamu wa yi salamu alaikum a ah, ko da ba mutu ba wo ba ne bayawa da aminci kí za ba su ìjọ yi zo tuki amu so na ji kiwa da sunna ya annaba ji na dawana annabi musa ji so annabi muhammadu ma ji sallallahu alaihi wasallam so daga babu ga gada ayayen ara ta dubu ba ba inna qad uhiya ilayna an إن العذاب على من كذب وتولى mai ci gaba yin gana annabi musa ga domin to annabi haruna kada ne ga bayan firawun da bi jama'an shi lokaci ne wuya yana inna lallahi na tufiyana to mi musa to yi gini haruna kadi wúhíyà ilẹ̀ iná lẹ́lẹ́sọ̀ kó ti wá ayé ayé sakonu la'ayya taurari riwuyi yayi nan minin kuma ji tabbata ki an da azaba lalla azaba yi su kwa alaman kazzaba mu gaji tabbata ite zaga ne ya su ko ga manana ina bi a ibe yi a taurana zindin da ga gaga manu yona azaba su ko ci cici mu wata walla mu gaji ci zaga na ta ke ba wai wa ina la'ayi fiye zai baya nan a sifa guba nga labe ya roba ni ne guba bi zai do ga ta sifa guba nono ga ci na zaɓa yi soko sifa mafari ka takribu da wani zendo ga aya soko na gaggama nan ba titi wata wallan ta fatacce ta unutu bi aya na yana za mu ci ga ci na zaɓa yi soko bi ma'ana za ba su kuga aya tiwo aya jibbin ya ce na su kuga gabajin da yayi nan ke misali allahu tabaraka ta ta'ala ga hannun surai ta kuzo fa an zartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla fa an zartukum ne mayu me yana ran talabba ne na ne ke barabara nan e ga je da ya ci fi bomare in e na wuce fala ya sulara adaza na gada na wuce wana illa ashka sai da daga sheki nan zane za ta bi so ko jin wazi ki wani za wuce mai na jobe yana allabi kazzaba aga yayi ba za wuce wa gaga ga mane su yawo wata wallahu magabata ce ta wa lutube na gungun jinaya wani roko min ya suratul qiyama Allah tabaraka wa ta'ala ke ga gabin ce yayi etiye za dide yo kafiri ga fala saddaqa wala salla walakin kazzaba wa tawalla eh iza yayi wani la saddaqa eh ya gaskiya bai yana lamuya yana wala salla balantana ta ji sallah walakin kazzaba amma kamin don da aga bayani aya bayana gaggama na yau wacce wallahi lafata cita a latubina mini fassara na lafizu kafin lagwar soyayyen aya nuna ga ma'anai walakin kazzaba ma'anoyi ai kazzaba bi kalbihi ina layu ya aya ga ya wuye yi ga ni soko ga ni soko ga ni anabi ga wani gugula gaggama na da ya maga gama ne zo nga takzibu ji me goyi bai walakin kazzaba wata walla masu kun ga batace nga ga bifeli e ba bo jojo wa do to yete na wuye guna ba ne ba wa yete takzib jawaru wuji e ji tawalla e ci patata bi ma'ana e ji mata ina e wa bi wuji na wuji mutum alajan so e ji guba na waga piu alama da ga wa gawa kima ya jubba nan kawai da takzibu wa wa mai ji tawalliya an da ayaja ya ji fata ga wa gawa su kwai fi da minita a cikin zanen jami'an kwano gala mai shiga manyan na alkhairu ga aya nan ga yi arja ayatin lil muwahidi nan aya nan wato mai lafata alkhairi ya zane je na kudi nan ke lalle a jar kwa maka aka ban kai su kona na na gai arjal ayati kada wata la ya su ko ga mana kan ni ga ya su ko ba wa ba disi ba wana wajin wa shi tuka wa da gaskiya ya kuma ya ci su kwa da kuma ya ci bi Muhammadu aga bai ci na ma ba wa muta kankuru na ci guyo wana wa ga je ko ga ke je su mata mu wa tutumo sifan ku ba na ga je bi wani insha Allah wa ga gaba tó ta yìí gbogbo tó gbọ́. ọ̀la fọmọ ọ̀bùkù máa yà musa. bàbá bọ́gá fìràwọ̀ nana anabi musa wúyẹ̀yà tó anabi harun gbogbo bàbá fìràwọ̀ nana wúyẹ̀yà ti di bayani yìí wọ́n á ní nípa tó kẹ́m na ikú daga tuwe ba ni fìràwọ̀ na yẹ ìṣẹ́ wọn yìí abinci. kí wọ́n yẹ gan to yi bẹ́ẹ̀ yà ni fọmọ rabbu kuma ya musa. zabu ba bai na gaya wuya ya guda tuye tuna mai gina wace zima ya to yo musa wani wani shi tuna ji bayani ya ni zi to ciyeyo ma wagon muke ki allahu na to annabi musa da annabi haro ne na ki allahu wuce na shi tuko wai jina annabi musa ya nan قال ربنا الذي أعلم وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال باب عن موسى بن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه tsociyayi kemne ya juye ne ya juye jibe ya tumushi ya juye bai za tuya bane yiwuwa da ya ci ya juji yi mini ya jujo gai ga e tsuyo na a ta kulla shayin halkawo mugala halitta yin dundu yawo sun ma dawo ciyo ba wo man shiga eti fassara aya nan bayani daga ba mun wace ko ne ki fassara ina salafu salih na ar fassara ki ci tibuni na minu bai lagu bi libe ne daga hankali a make jama'i nan ngai fassara na tiya in mafaru gai na tiya da ba abdullahi na abbas wani asadi mutum bai ma sai ibnu jubair ke da fassara da yuci bai ma yaya nan bai na su kai kwabe rabbuna allazi ata kulli shay'in khalqahu thumma adana ngai ga nabi musa fi ga tsoci yayi ngai tunalla alitayen dondo yu eh wa alitaza wangi layu mu cuji daidai gani be wato wani taba gizi laya mini zawan gizo mu cuji daidai gani be yin zagi na jayiri ni gani be a ce na eh a shiga gama mu ci halitta yadda bandon da layu mu cuji daidai gani bai yi nuni na yi wune ebo kimalo ebo ma e ba lan na ka dando shi eh eti bajo adaba de gboro loyan jinsi bi ma'ana a ga abba kiki a fi amma yi a fi aka ya bi zawo otu a fi amma yi zafi aka ya bi zawo har halittu fulo nga yi ma'ana ya a ta kulla shayin halkawo eh wale gaga iwe dabba na waje dabbe iwe dabba ba so ya elu na na waje dabbe ebo e bi ma na e iwe dabba na waje dabbe iwe dabba ba so ya zawangi ba gi waje dabbe ni iwe dabba me ci gama wa bukata be ya so kwayan zandan da lati daidai ganin duni daga yi fassara abdullahi abbas fassara da gwamnati da ba shak at-tahammum ga su kuka yi tun laki rai zawangi yau na mucin la bagu bagu shi yiwu na shi bagu na aji je da gani bai amfani da bagu bagu na yaci ne bi ma'ana wawan yaye muji daidai bai baci ne wawan ya tupa muji daidai bai amfani ba ya gawe wawan yaye gwa muji daidai bai amfani ya le bagu bagu da wani la wani muji daidai bai tunu sada ba ci gudu ne ngai mana sun ma'ada beci na wa halitta ya baku baku wannan shi ji zo na wawa ya baku baku na ji eh? na ya tike na sada eh kamin don da wuga lajiya na musu na biyu ebe na wuga so ko satu e da ya ti ta yi gici na wa lalo baku na wa saje wa lada ya asatu wuce da ya eh kamin dondo a wagalla isan lomi gama test ko kuma ya ka gintara ga ga cule in gici na ma ka shi mun ma isan ko ka shi ya ka an so ka shi kiwi ina gintara ga ga jin test cile wa lulo tupa wa lulo ya shehu da haka so su kuma ba kuma guzi jiyaye bai a ta kulla shi halkan wa littayin dodi Jide daidai yi ba ku yi mu jide daidai sun madam can da mu ba ya ji musa da wulon Allahu alam annabi musa to annabi annabi musa to annabi haruna ji bayani da wani ya fir'auna da jama'an shi ya coci yau na na tufiya na tafiyuna ke na je tuba shi na bayina e, e tsuyo na jini mai yayi na na mabbe ya tuna zuma ya nuna wai ki so koyo eh ki wai za ci wai wani hadi sai ni ya wana ki firawuna ajiyo bayani da nan قال فما بال القرون الأولى تيوم ne ga etunato tunce wani na danan

لا يضل ربي ولا ينسى annabi موسى na ilmuha inda rabbi fi kitab itenye na alina za a duma na yi shugana da ba ko wani wuce da mutoci ya mai ya wuce ta eh so ko mu ka da mini littafi a goma jirfi ebe ya launi mafu tuna lo bata alumma wuce ne ji cuto ne tuna lo bata na su kuda kan gida mine allahul mahfuzo e bago la yadillu rabbi ajena aliya keyi mi so ko dukwana wala na madina so ba batana iba wa bago la yadillu rabbi to ce mi wa biya wa a atubi mana wa ya ke tundun da na nuna duba e ba kibo ki ai bi ma ga tuci bata da kan gida dan ne alawul mafuzo kabo ma ga kawu da kuma wala ya isa to ci mi je tuna batana man shiga wakaci wuliya ya no ba ni ina nabi musa jina bai tabbata la da ne ga na nabi sallallahu mai gayi gaga min husn islamil mar'i tarku ma la yani etuta musulunci ya za agwalu da ya nishini towa wani eh al'umma na yi shiga nina yi tuba abu yi ɗaya da ci hukunci abu aljanna ba jo ɗana ba jo da wuce tuwa sai da dai su kura kita yi nan kun kita yi jama'a na binu jayi na jini ba jama'a na misali wa na binu wuce Eh, jama'a na bilutu shi da shi ne bana da yi ga allaka na na da bayani ke lalle a fi a zamo bani na wani ta alumoci bai diba yago ga gam a fi nan ma ji shakka amma ga bai bi ga ya ci zane su kuna allah hukunci ya yi yana iga yin dawa iga yin dawa ya gaga na maro na shafi yana so ya dami ni wala ji shi ga gangon hukunci ayi kaza eh ilmuha inda rabbi fi kitab man zigan na mai ruwa muhimmanci ya alaya kafi takada so ko ji tuna batana amma to sai ko kimuro yayi mulufa karatu yayi muke kabe eh sai ko ko ilimi bayani zina da muhimmanci wa da don mutayi mana mu ga da be yayi ko tamba be yayi ma ina kin fita kada egi mi jinin mana egi kaza fo kaza mawo egi kaza fo kaza mawo imi e, mi ji mi jawo na fo kaza mi wani wo fo kaza mi wani yawo lamarin kaza ne ji faruwa mi ne fo kaza ji e, fo kaza jiyo bukata da baci ilimin robe na shafe gwamna ito a ijona ilimin ji ka yi fiki kan fita kadan eh da na bani ne kai ga da ya ci tariyo ina ga ci shafi ilimi jina ilimi qur'ani ilimi hadisi ilimi fikihu ifi kwa filitafi ko kibo kamin dondo iba filitafi ne ci gonu ga fe tuba payayi ina ga ke ya bata da yake amfani so nka lato ti mini inji mungu mu ji ka fi alawul mafudu ti ga fi kitabi ka tanga so ko ne tuna bata na ka mu ga ga kawo dondo aliya eh arma a ga wani tabbata na hadisi sai muslim ba da sada mai gauga lamma kada allahul khalqa kataba fi kitabin ala nafsi fahuwa mawdu'un inda inna rahmati taglabu ghadabi na tsoci jalita zo ba tana wuka da mini littafin kurmo ga ya gun soko wani zai bi tafi shi kila soko kawai ji bana ma bata na ba mu kauka e tinki mu ke mu daga wannan ma ka karatu yayi ina wala ko muhimmanci na kunka wani miji wani miji bata o kaza miji wani bata o kaza miji o kaza daga wani miji o kaza daga wani fona waga ga jajiri na adan na lati ne abin adaki wala ji da wasu mu di bata wasu mu di bata eh kanga ciwele daga a ah, nga je daga bibi mu a ji bayani wai bi kanga ci a ya zanga ci zanga ci kafi a fuwa je lumbe na su kwado ko zanga ci a gaba ban banu gi a boni abin ga kuta mu kuma zato kuta kuta kuta ji yau ta ga mu zai ci so zanga ci a je le bibi mu na wai je da mu ya ganga ci waga ya ne wa ga wa gaba ta na kajiji kawo zirga bibi a ci ga wa ci ku a zaɓe ciwoji daga na ki ba takada na wanka na dana a da ci takada ce to zai mu ya ki ta ta mu zai ji ta wanda bi mu zai mu ce da wanda bi mu bata da ya yake ba su ku ci kokari duk da mina yana na nasu da sulam ji foru bi mina a disa wannan zan do ne da ya ji wasu ci bai na mun ga wai gidi ni ku e gidi ni ya shi ne a gwaro la kama in ka wani ya zaɓe ce babun bayani ne mika ba ta yi ce wasi wani kemgbe ne waga a jiji bai kuma nuna na zanashi ni ba ta da zanashi e jin ba ta eh, ba ta bayani ta kana ne babun mun yi lungu kyalawa jina ke fi ne wa ba za a na mutum ka ma ki ba nun dana eh? so ba yi ji ba ne ale gaga firawun ne ji hujja bi kulin al'umma min shi ne annabi musa mai kuya qur'ani ga yi tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun iza e ga jajirani zaga da jajiri na al'umma wuce shi eh kada khalat agwagani laha ma kasabat etuguru na ga kwata to da kwata na ya? walakum ma kasabtum ne to ga ben jinci don mu wato to zu ba ta na waye to wala tusaluna amma kanu ya'malu a la ga biye ne zaben shi to na cina balantane ya ce da damuwa ji ce tuna tuna ro na ba ewo eh, do ta ce ha ngamala da muhimmanci sarai da muhimmanci sarai ne ya sheku rayuwa ito yana ta wa miji damuwa ya feji abu shehu ka zani shehu ka zani shehu ka zani a ah, inda ya tu shehu wuce na wuce ce za ku ruwa ba su koke na wai bayan na kwa in ya tu guru wuce mutu shi ba wata da nalo eh wata da nalo shehu na je da fata abu shehu abu kadiri shehu tijani fata gwa gani na na kasabat um, al'umma yau ɗan jajinin ya min ta kabe jima na yayi amma la ga biya wala tusaluna amma kanu ya'malu a la ga biya amma tafiya tuciya na muhammadu ina mai yawa bata na biyu bai ya je ba wona na bi wa guya ibi a na muhammadu ina ci jibo a balanta ne jaga daga ne ina ci hajjiya na biyu ne di washe wanda ci na yade ina yi ga suna hmm. kono ngele ga shan wuci tu ba ta yin ciwana e na lu ci tu wana be tun ga tu ko tun bi buga ne to wato da lo tu mo ba ne bi mo mo mo to de ko wata kila wa ke be da zo ko tu she wuci ga eh iga tamini ma abin musa wali shi yo a da wali na gugana ziga wayo wato ga yadda ba wanda zangu mo lamarin su so ci wayo ilmuwa inda rabbi fi kitabi a likici a wuce dai nan nan zan dodo gawa zan dodo gawa ya giyaye musulmi ya ti ta ga shehu tijani da aljanna udaramo ya ti fata ga shehu ibrahim udaramo shehu abdulkadir ya firamo fata ya gado ya bi ya ya ji maki yi ya amma yi ta wucewa wanda zai gogo ga firamo wannan adda zai gogo wannan so bɛ n'u dun wɔbɛ e ti taa ta mini mu dun ɛ tiwọn dondo yi ge wa yi zo ne ga di to yi to kun de bi ba ni bi mo mo sallallahu alaihi wasallam yi je bukata la no ti mu wa eh zanaga je be wani irin fudu tupe domin yi da bukata wa annabi muhammadu kun jani sallallahu alaihi wasallam yi الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلق لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى الله تبارك وتعالى mai ji bayani a yi tiye karin bayani ya nabi musa na mai ji a firawuna da jama'in shi nan e ga su kunci na mi ga wagaga mai bagata dana ebu mai ne ya da edibu rabi ebu mai ne ya yi ruwa rubana coci wuce kawai kiwaya ngai allazi ja'ala lakum al-arda mahda ngai tunan lakin ci ciyayen tacina eh abin kira da bayan kufa ci hamza kisari asim galacin mubayin wani asim yi na hafsu mai yi rawo dubu wani wajirku ga mada masu ga ke kabe mada yau a ga mada na yi masdari yau daga mahada masdari yau amma masdarin ya ci wazanin falin wana a ga ma'anuhi maf'ul so ne kwabe madanai mamhud ina ta fare na allazi ta'ala lakum al-ardha da su kuma ya tunan lakin ya fi ta ciyaye fare mun ta fare yayin eh na ga kiraya kun faci yo a ga waga cione larabci ya koyi da zuci labe mu la falu ga bi na mafu to ga function fa'alun gada wani jimana mafush jimana mafuhu eh? kira ya jumuru irin ya jumuru ya kura wani jikiya ga ban kufa ciwana a ga kowa ja gaga allazi ja'ala lakum al-arda mihada ito wazani fi'alu mihada a ga ke fagar da mihadu a ganga fi'alu da wani fi'alu ma na na bani wa ga ga firash ga imana mihadu wasnan wa ma na ajiye ni jihad firash fi'al wanda tsohon ni bato ma'ana ni majo so kwaki lafi ni hada mu lafi firasha mu lafi taciyayi kim nu ga adam na ya da ciwon alam na ji alil arda ni hada ba sai lakin yin taciyayi ya na yi zaga shi shi nan nan a madadin wa fudu shi kin bano gan a wasu kwadin fegunta àwọn ìtajà abẹ́ òun fún aláàlìkì wọn tó ní ìtajà wòye bọ́ àwọn ẹ̀sọ̀ kó mú táà yìí ní wá dìde aha àmọ́ òde òtò ó dẹ̀gẹ́ kí wọn tó ń tájì wòye àmọ́ ẹ bọ́ ẹ fẹ́pútà wáyà wọn kálá wọ́n tiẹ̀ kí ń ẹ̀ ń so mímu yẹ jí ẹ sọ̀kó ọ̀nà bí wọn gá àgbẹ̀ sọ̀kó ọ̀nà ètùnú kin yaje mutaci yayi gatan kin yayi wasala kalakum fiya subla mutaye ko ji ji yayi fikin bo waye pali sa yayi fikin bo bare ji ada satana mini yin mun bo be be wa anzala minas samai ma wa junuba ayi daga sama ne kun yi ga yayi rayuwa na kan wadda ba ya le jawab denu wuce maga fa akhrajna bi azwaja ye latiya yaye daga kimbo azwaja iriji bin nabati ye gici na je mi ta kimbo shatta kaka kayin na jina na jina nuwa niyo nge lo kinyo amma ye gici na jimo ye bi wina kaka ya kaka ya yo a e ba shaklo a e ba e mo kira ta jinya emaji majinya nuna majana ni eti jumaye soko eti jumaye soko eh adene cheka go soko na kena ga buna to nuna ni difia ma emaji kakai nuna ni difia ele ni difia ama kiraji kakai soko da majo mai ziga ga chulei kemne soko la ya nebena wala kemne iltifatu dazana ya iltifatu dasa daga damiri ga ibati wa gada damiri takallu imaga ke taya na wani ya ke da damiri khitab yana ke masa kun shubayi na ya wa ga allazi ja'ala lakum al arda ja'ala ba ga ga ibati wa man fa'iru huwa wa sanaka lakum huwa wa anzala huwa min as-sama wala ba ta ci damiri ga ibati ga ibati ga ibati wuce abe ci ga ga ci na fa akhrajna wajin tifatu da damiri yake takallu fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta muke na daga gabato na bulo khitab bayani da na juga gana qulu wa ra'u an'amakum inna fi zalika laayatin liulinha sokoga kulo egi e war'au an'amakum e padan beji be ngici gaji eyogi mai ikpadan beji mai yi cigaji a ga amuru na ji guba ba ya kudu to yi wara amuru jaro na ji jagara duniya ibara na kuji tiliya al'asulu fil amri alwujud kamin do kurani ga da ya gigan eji kaza eji kaza na ina asali na yi wujud amma mun gabe da karayin da ci waji wa fanna da wujubo da hukunci da ci kai kemno faru daga hukunci wujubo wujubo muda iba ana eh ga shishi o ci ga ya mu da sai na wa da wo wuna ajin daga wajiya boko mutati wamaga wa jana kanga kulu waje tati o oga dudo wamaja wata atu wa mino oru kafi kokun wani to aha ga gaga dabba ga funi war'au an'amakum ga je ti ibaho lokacin dabba war kuma dana ha maku amuru na je ti ko. so ko ga inna fi zalika lele bakwaci ne ji dana la ayatin aya da mu na jawo gwai ci ni ba mu sokona na jawo gwai ci kudura mu be san ta mu be ci wa mu yina amma si sa ti fahimta aya mu ci do bi kulin duha ta hankali shi man shi ne na yin duha na jamu ya nuyatu ki kime kila ce yi hankali ga nuyatu a ga kwanan ga yana sahibahu an ka bayi wata gaji hankali nan hankali wannan wani goro tu sakwa gala a ce gan muriyatu in e ne zaye da dai jinan hmm? aya ne ruba da wani gaga muhimmancin da bi hankali hankali da fa'ida eh wani qur'ani ga suratul mulk ko wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id nje mini da lini ya gimi na zafe bai tifo ki hame na a gana da ijo da ya ga iwo gan wo a ce ga wazi ba za a wo gan a ce shi duk bayan man shi ga almajirin na zai ja wazi na <coughs> au na kilo a tafi da na hankali dai ga na zai gano ai ma kun na fi ashabi sayo a ya fi da mini ya gimi na shi ba a sa ezulatu kuku ya ba zo wani wa na alkhaira wetiza kwalona womofi owo bayani jikakai womogala hankali tukama wajen kwalona su kuma yutsa eh mun goga ce gina ce gaga ya gaji ma e, kin kakai wata yi zanen jin tsuwa na wace da hankali da mini wannan wake ba na gaskiya da muhimmanci sarai ba na gaskiya ba nan da shiga manu tuba ta na kuɗe ba siya wa kan jibin ɗan ganafa na ta alaƙira su kula buru min cuba minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah tabaraka wa ta'ala wa gam minha daga bakwai kinnanan khalaqnakum nga eh, sukuta halitta yiwu eh wafiya nu'idukum a manan ma'anin sukuta halitta yi daga kimbona nga da ku ya da adamu nga sukuti daga kimbo yana jike pata nan manila ibe nga su kwa fi sabani wafiya nu'idukum kin na maga ke lai keje lo kin nungai asalin da koyi wannan caji asalin tuwan a ci gaga kai ga ke ga ta haji ni kin na ga Allah ke shi jo a ci gaga mu wa minha nukhrijukum daga kin na ga ke wayi tiya ete kina kiyama mu tare da ukura lokacin da ci jo man je ga ai gaga domir na jifiya nan bata ha ha ha min ha alaknakum wa fi ha nu'idukum wa min ha ha wuce bata wadatu al'ardu wadatu ki ma aya na mama sailu kuta kuye kayi wawi ga sanin da kwai yikin kabo yace ya yi ga da fuye cikin da bai nan ne ya wace ya ruba jikana ya bayi ya ya ruba ruba kuɓe ya ya funo zu kuta fuye ni iwa ba asali dai ba ne ga ke tutu ɓata nan jikana ta yi wa gwanan da kwai jikana ajiyo masala bacin lawi na ngai gaga iga su ji zo ba ta yi sagara sa ke cikin no iga jaje ni kinga masu asiri fiyo ya ci a ke ya ke fiki mucho fi har abada lokaci ke bi da wani na kuncin ya ke nan ma ji tabbata din na hadiso a kanin sallallahu alaihi wasallam mu do janaiza mu ci lokaci na so za tuci wato lokaci na so da cici wuce da mun ya kabaro na a ga cikin wasu lalasalin a kada kabdotan fai to jika na gwadani eh, min tura faluka fi kabarin fai ciwo fi kabarin wucin wakal wuce gabe sahaba shi ga min ha halaku na daga kinna na gagwayi a jihani ta yau sun ma hada ukura na fi fake to jika na gwadawuro wakala wuwa fiya nu'idukum kin na ga ke da ya keje biyo kin na mushi na ba mu ta ne wa ga lu keje shi kin na rana sun ma ukura fe ke to ba daworo fe chu wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga kin na ga ke wo ti na be ti ga be ki amu so hukuncin na tati wo bata so kwa yi ti pade ni aha ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى الله تبارك وتعالى قال ولقد أريناه آياتنا للي لا يجي وفرعون إيه لا يجي وفرعون وتزيبه kwata annabi musu da annabi haruni a ga tufi mu amma daga na bai umarni yiwu bai su ni mu a fe lugun wana mu ke yi so da wana don eh, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama bala su kuci ga walakad arayna wa ayatina ya yayi shi mujiza yi shi ya Allah wa fir'auna kullaha bata addani ala suna amma fa fakadzaba wa ba waya su bata na ga gamana ga gamana yo so kun don be da ba na wuna da e tuna ji ma ga mu duru ba ga mu ga la bani sala yi shi ma mu yi azabu na ga mu ga ni sala yi mu yi Allahu akbar mu ci ci ni sala yi ci kake aje musiba yi cikin wani nan da nan ciwo na yi zayo ranu fe yi ba ba fi masaro ina na ba ni a aduwa a ga ke yi ba ma masarci yo ba yi ba ka ti masarci ba e ti yo ba wa ga samu na bai yi eh ile ka ke na Najeriya ya buta ya shi na gwana gwana ya eh? agudu lazu gugu kikini na zude laza ndi daga israila ya kuda laza baya na kubeli na eh bani israila laza masiba ya fi hijo tuwa za to sai ka kashe mulki fir'auna bani na wasu kwato a tagu eh so kwazi ki ga kemi na so ko bo a to bani israila ya fir'auna na so ko bo bani israila tó ta gbogbo ìwọ̀n agbègbè ìwọ̀n lágbàpọ̀ pàtàkì òkúta àlera àti pàmùdà àti àtú fọ̀kàn zaba wà ábà fìràhùn náà ń yàgò ń lágbàgbà mọ́nà ẹ̀sán wà ábà ń nàgbọ́n bọ́ àgbà níbi musa wà àgbà níbi haruna àbàdàn tó lóòtú ti bá rí ẹ̀sán wà. kí aláwọ̀ bọ̀. ọ̀la jí tẹ̀lá ní tó kúlẹ̀ jẹ̀lá mi àwùdínà bí sí xìríkà yà musa. kala wa be gaga ya usha ga jita na wa musa wa ga wa be ayi litukurija na go ga yin yetu masarau ni an na ki yi ko a tufi ma na mai lele ga ga yana da musa ga ba ta ga ga musa ko ni da na mai lele ga da baru ro na da musa ko kin ba ko ga an yetu na litukurija na wa ga yin yetu ni ar da na daga shi ko mun ki yayyo bisiri kai wani wele ga mai mana ya musa ya wa nabi musa a shiga wajibi yanyo ya jeda Kala na’tiyanna ka bi sihirin misli faj'al bainana wa bainaka mawu’ida. Faj'al bainana wa bainaka mawu’ida lalu kuli fulon wa la’anun ta makanan suwa. wale gaga waje suna ni waje kodidi suna sayya waje kodidi ya zaɗi da bata kamin don da aga ya kula wuya na aga gumi aja ga gangan e mayo e gaga firawun ya tifi ya da tukuri jana min ardina bisirika ya musa eh nuga na a nabin don da bin shanan sai na jama'a na jagon biyu na wuya ya mace ka yi ya mace a gagan ilan ciwo Allah wata baraka wa ta'ala gaba da zuciya ya kada kama ma'atan da zai da min kwamni min rasulun illa kwalu mace ne. a iza taba da ya ga tun ciwo ba su ko a face wuya ya mace a make ga ilan ciwo so a atawasau bi da kema ya tikan bajiya da shi nan gashi ta shi ne ni wani ka ta firawa wani jamana yana kewa ga gaji ya doji ne su kuga barin ko mu tago ene dago na nga ibe tago dago eti sanwo bibitu ye ya kan gala e da ba yin be ni mo mala ye gane gane yi ne eh zana ko gana ene ku e dalila na ga da wazo ko da dalili ko da ya gaskiya wa da wanda manazu da baki ba mana wani sana ta zabi goriya Allahu tabaraka wa ta'ala ga min ya ci gaba bayanin ya fir'auna ga fala nati yannaka bisiri bisri daga nan mu Musa bai bebe mai yayyanina to yi to ya lawo bai to mai ma ya da wa mai doshu ibi bai mai fi ina wano wani ji fir'aunu na ukwar mutum da tsari faja'al bainana wa bainaka mawida tsakani wa gani da se ai aifuwa da kawai da lacici wani mawida ba na kiyo ismu makan kuma ta zai wato yace ism zama so ni ga da zabe ya ye fuya da kawai bedana da kawai la nukhlifu nahnu wala anta efun ti ga dabe yi to yi towe igali ubamu iri yi mini makanan suwa da na yi deje na ya yi ajiwala lobwa ito ma ajiwala lobwa wani kafira mu ga gada suwa man ziga kira kuma da abu kiraya siwa Eh? nahnu wala anta makana siwa na ga kira ibn imam nafi'u ga mutum ba mu abu amrin to alkisai fata kira haka da wannan siwa kurawu ne cike da kibna amir ji na ke asim ya bayi tana ke hamza ke yakubu fata na a yakuna ga siwa. suwa a ga ki rike tsakanin siwa da suwa ga yanyu wani gata Balare ga ga siwa ko suwa ni wai kwa balarabe na ci ago ga siwa na ci ago ga suwa so mu da mu ko da ma mana ni mu jo age mana ni ku je na mata su ne daga na sifu yo na fi alu ga siwa lo be yo ke mi na suwa mu yati tuwa fu alu bona aga sifa mu da zai ti fi alu bon ga ko min larabci ba amma ya ce ka je ke misali na da kalmar na zage ci wazani a lungo ci sifona ke misali idan ke misi wanda da na ciga idan yau a ciga finan yau amma wo da sifan be ci wazani fi'alun go ga ngai gwako ngai da da kularam ci wani a goga sukarun fi'alun khutarun fi'alun gayo hutamun lubadun irina ga malan lubada ai malu lubadun eh fu alunga e fu anunga de tudo kasa mana ni ga de to to siwa to suwa aya na a ah, iga ci chiulen ide karatu sare ne ke waga ila hankali da shi shi na kate mu fari nga yi gaga fir'auna mai muhimmanci muhimmancin ya mubara zai mi ga ko mi dana na mi ce da biyina mi ce da biye waya wa ga yan wadda na wace da biyina wace da biye miya ai bukata da mana ya kafili diga da nan gocina zanjon dubu rugwa alaga ci a ba ne ga kuti fina wale ga ige ja cinji wale tunani firawuna inore mai tunani wange mana mini ge fura mini tunani ge tunani na gala to anabi musa ya don yamma ya da bayani ya bani no wale ga kai to me ja ciji yi gana yi ne na na na to rika ji ha ah, ja cin aliya igana ilele na shi ajiga ha ah, unja achiya igana ilele na sarfi abira chi unja achiya ili kadri unji ga pipe ya ebe yi bici gani gaba gani yo la wa gani la mi bai yi ciwule ba na gaskiya ga ci tuna ah, yi gabi ne a na yi gaga a ah. ya goyon don da ya ji ni ko daga wata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya ce istighfar ya goyon mu yi kimna annabi la'ayina salatu ala nabiyo mu yi kimna annabi la'ayina kimni sallah ne ya ji na ya ji kimna annabi ga dai kimna shehu do na. ya fi azu fe kimna annabi ga dai kimna shehu do na. a cika ajiyo to kimni wuyi ba ya fi ba da mu jiyo jo ne to ba la'ayina ila tawidi na. a ci gaga to ba azkari zo yi juke muna annabi muhammadu gani ga juke na shehu go ga gani ma aga muta hacha ni nga ka salatu na ya ji dana ngu da tali ta fe tozo eh ga da jira wala fam habibi bayani gaga yi ta salatu iga gikin gikin no ga da ta fe yi bo shehu islam kai mu ga atsa salatu to yi to ilayi diji nti da ya gami ba amma ya zaga salatu twa nci gama ya ji ba na da wanci gaje daraja tuna bena na bilayi ne kica gegon kica gegon ya ga gani ya she webe wani gugu webe na aka gaga choma ye na she webe bayanin wani gugu kawai daji igbó tó yíwó ní tsánà ní ìgbésẹ̀ owó ìtàn etí ewó bẹ́ẹ̀ni gbẹ̀yìn náà gbẹ̀nà àdébí láàyè ní yáyé máa nìtì gbẹ̀yìn yìí ní àdébí mọ̀mọ́dù ká jẹ kan yẹ̀gá àjẹ́ adẹ́ni ti jìn àyè yẹ́ zàlẹ̀ wá àdébí mọ̀mọ́dù náà yẹ̀yà àbá bẹ̀ẹ̀nà kátà àgbẹ̀yà àgbáyà àdébí zàyà àmọ́ àgbà àgbàsí ń ṣèwà ní kámi ń dóńdó sì rí bíbí yìí náà addu'a sunna aduwa addu'a irin da bai jina a ga salatul fati aya baya na biza aya na ya ni she waye no be a i yi ga iza na paye no nga ya jo be e, ga e bu nye ga de dama kabo ga de dama ni a chan titace ne ya jo be ga ni a ne bi a jega ga jiye de ya ce ya ne ya balantane ya ce na zane suke ke jiya na bi ne yi maki gan a duka ya cika alamun salli alamun ruwa da kama su ne wato aya salatu kama aya salatu kama wa taba wani sabuwa ji salatu ibrahimiya wa tabawa tun nan na mu yi daga sa gasa manufa na da yi na wuji manufa nya ni shehu ge to maji kawai ha a manufa na da bai manufa ya ya magu ya da tun shehu kuma ya ci bayarwa ya fi ci kajin ya ce a bayanin ya maka bawa zana ga ke ji ya anabi na wuli maki daga babu fe ne jina ya dole ya sanar hitu ikwana kai gawo ya wallahi wallahi ya shi jibu maki bai su kai ezeji sifarun astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum nususu astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul kayo. nususu ga wuja cha ni billahi ya ya kewa ne ga wuci na a tarikan tijani a zai da dana wuci ya shewa ga madamin ya wazifa za a ce jau na anabi lawi na nga wa na sayi bukhari wato nga wa na sunan tirmidhi wato eh nga wa eh littafi ke misali a targhib wa tarhib wato la alazim alladhi la ila illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi kila yace na wa atubu ilayhi yo eh in la ce wuyana shewa la'a imam imam wayin ya kima lo shehu ya da mu haya eh so aji kokari ala bambanci da sai wa fe tuye ne ya nabi sai ji kan da cin wani ya nabi da ta ga sai ya ni kai eh zan ta ga ita kima labo wa tubi ne na ala la waya na kici kidabo eh dabo mu ta ta wai dabo no hadisi sai bukhari na abu dawo da labe da mini suna nubo imam tirmizi lube da mini suna nubo ibn majah lube da mini suna nubo hadisi al-barra ibn azib nga na sallallahu alaihi ga A idza ataita madjaka wa gadde ga waleci fatawadda wudu'aka lis-salah ala la jira la la we ji sallallahu thumma taja ala shakika al-ayman wa chewleci wa laka sai gwalo yaki thumma kul wa daga Allahumma aslamtu wajhi ilayka soko na fuska mi tapatu yawe bi ma'ana mi agba wa soko wa fawwatu amri ilayka na lamari mi keto wa soko wa dari ilayka na sumaye mi la keto wa soko rabbata yati ko da yau be ba wa ga da alheri a jiya ne wa ilayka be da su be ba wa soko ga izana mi asuduna ko na wa da da tumiwo la malja mita da ba wala manja min mi mata yana gami gwana illa ile ka sai min ba wa wasu su a gami go kuga mi da bo kuga ita ne ba mi kuga ita na gani gwana allahumma suko amantu na imani ji bi kan alladhi arsalta da littafi wa wala ko ciyayi nan wa bi kan alladhi arsalta na imani ji gani bi nabi wa nawtufi ne annabi ce annabi la addu'a ne ya barar na asu guzaro annabi ce ga bi ba wa ga ne to ci ne ci fa in mutta min lailatika wa ga jajale shuci fa fa anta fitra wa jajale ta ci musulunci shikenan na annabi la bayanin ne a wuzana suku nga annabi ga ga waje al'unna akhira ma ta takallamu biyu. e ga ni mani ba ga ya yaduwa da nan bawa ga gusmoru ga ga ga bizanto mai ne tsawa fili ba ga babaram na azu ga wa ga da nabi ga to duba milan ba ruwan ne ko mu ta fite oye baram na azu bi ci mu da nabi mu ga da tuba mu ga wa bi kitabika alladhi anzalta nu bara wushe ba mu ga wa bi rasulika allazi arsalta wadda ko wato mutumanin go wa bi na biyi arsalta wadda ko ina nabi gungun ga na dauna ya yi ma ni ji bi annabi wannan wa tutune wa bi na biyi kallahi arsalta barawa yu ba nabi na muga wa bi rasulika allazi arsalta ba kiushe ba babo rasulu kawai wa rasulu na gikin gibayen nabiyo annabi ga san san san la jiya jani mi lawo ya jani mi lawo ya riwaya tirmizi nga barawo ga fatana fi sadri muje dikana na ne fela ko kunde mo jaci do ene gona wo binabi yika wa go ga go bi rasulika ba zai rasulu zai da biyo anabi amma mu gana mu gana gana yana mu gana gajo ma'ana ni wujo amma mu gana ruwa ta aga ya zikiri ati anya na bila zikiri biyo gani biyu mo ma like mo ma je ndo ba mo kai no ko la wala arati wace le be no wala sawa biyu na ga enu yo aje dawon aje dawon eh so wo ga ji istighfaru ga je tarika tijaniya jima uji na nabi muhammadu gana astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi awa tubu ne waya ayo la su awwa ga gabi annabi wo go ne be shewu ya so ile na firaun da gabu aya no iga joji e ga kamaga waye eh idi wa makanan suwa makanan siwa ya shewu ji ya ga imunye izo mata ya so ga bai ji kato amma fa ne zai watu ne ci zane kene ji ba koyo ne ga da ya wuja ne laibe yine yi makanta ya zina na yi ga ya ah, wuja ne ya laibe ni ci wule gani Acha tsawa gonga a wa ma fitina ki ga ma fitina ki ga ma fitina inda zane ga gaskiya na wai jike ya eh ile ji fata da gaso ko na fahimci goyi na gaskiya tulana eh ka ba ni zanaga ta tita june ta tuta kasa mutuna gorogodo ba na gaskiya da na yele yana malawuce yele yana adede shehu na alagba kunye gbana na maga alagba kunye gbana nu kunye gbana ne nga yi gaga wani yawon nka alabi muhammadu mulawun kunye ne na alagba kunye gbana wana to a san gaskiya tunani eh? kage wani ya wunda annabi muhammadu a sai na mu wani ya bebe na ma ga ya annabi muhammadu mu bebe ina eh ni magagwa su annabi muhammadu magani ta bukata wani ya waya ni ga hakan gwai muna to wani mi fi atu wani wa fi miya amma waga juju wata ba su wani ya mu ba annabi muhammadu wallahi wallahi wa akbar muna to wani ya fi waya annabi muhammadu a tukiyo so gaskiya tunani sai da ta mi nuna inda ya caye daji gaga kamu stabi mutuwa ya ce ya e e ce e wuce eh? ya cula ya gota wajibi ga ya ci kewa a ce su sun fi da ji ya ji kya da ji e layi mai na ɗabata rikancin nan ga wani mai kan mace ba ala wa sai wala yi hukuri ko mu ne ya ni ka yi gawani na zanga ci a kiba na bayan gangana amma ya kuti ɓace gona ka kaba yin kawuza dangi na za gana zanga ci a nasu ce ba zo na tun da kyan ala ga wani ba ci gane wani insha Allah so ta ruwa ya yi ma amin eh, kyuma قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس طوعا بغبغا annabi musa uku ga firawuna ya kawai ga iwa ifo ya alkawari mai wajen na alkawari ma yi daji mu ya shawarar da annabi musa mawidukum yau zina ifo alkawari ili kai fa sallah fa nimpa a gan gaye fa ashuro e bai shari'a ne nabi Musa ko aga ga muharram e to mafari da ne ya chafu buwe ta e ta muharram gaye fa sallah ya ayo to ala ka fa sallah wani wato don bani ya na ji kan nan do alaba ba za ya ruye wani a kila mzibana kakosa no ebo ye koto ye yude bune kai toka abeje ibane fosala yako <laughs> eh to ye koto ye wa an yushara nasu duha aga ke junfie shema muyi sakaji mujibelaji fuya isakaji e ba ke gorogodani endondo kun hadhihi sabili adawu ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani ajruye ba da musulunci ba annaba ne shi so bata na tuci ne shi so bata na adda adana jurun ya gona yanka in ya na ne ya jina ya yi sai wuyo zandon da ala ba to ma bona wa jijin tuma in ce koya kai ko ce koya in ce koya a cikin musulunci ya jana ko musulunci ya jana ya gbàgbé ẹgbẹ́ da jí ẹ́ àmúdá mùsùlùmí jọ wà láìpẹ́ ìrò mẹ́rin mẹ́rin àgbọ̀n ó ẹ́ gbogbo àyà wakati tafsiri ibn kathiri leo mti bayani taya no qala mawidukum yawmu zina ngonga yefwe ijo wa ha? yuhshara an-nas duha yí rangi pata kwaya kabisa kaji gani ya kuna azhara wa ajila wa abiyana wa autaha rabu kafire bai bana wuce ka tuna ga nga fe gbangba gangan nga kila ga bai gan ya ji yan karara shi na abbas abdullah na abbas ga wa kana yawmu zina ashura efo nimpa nga efo sallawo nga mai efo yan ashura ta goyen muharram a ciga shek asadi to katada to bin zaid a ciga a cin gama a ga efo zina nga efo yidiya efo sallawo sai ibn jubair mutum da bayani na nga yau mu zina efo nimpa ne ga gudana nga yau mu suki efo ne lalo jukono ake cunayin ibn kasiri ga wala munafata abu ba bin shiya to da daga fo ku yona to da daga fo yi ti fo sallu yona ya ni wo wo ba ki bo wa ya jina a ko la shi shi musamman yake go fo ga wana e go fo gana eh so a ga ne ga ga iktilafu na da iktilafu tadadi a iktilafu tanawwu kemine e la salla da fo ga wana e baya la da ba fe go salla la ba fe go ko lore aha wafi misli alaka allahu fir'auna wa junuda min ya fo be jinna fo sallaci ya muharram ta fo buwa fo ashura ngaji fir'auna alaka eh be cinu don na gambo mun ba musa e macidi dum wa ayi bana ayi be agwayin ya mawu a ce gura kin da duk karatu ya kuro insha Allah wannan àkàrìṣẹ́ sókún tí ó bẹ́ zọ̀fí àwọn gbá zọ̀fí àlákọ̀ọ́rù ìfọ̀sálẹ̀ gbẹ́fẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀tọ́ aṣọra ìfọ́tọ̀pọ̀ gbúwó ní mohamed gbàdúnú tòun tó tó ikúkú yọ kama fẹ́bàtà fi sọ́yí ìkẹ́mú ti tabbata da mini sọ́yí bukhari da muslim yana gbọ́nà wájú tabbata da mini hadisi na tazuna sọ́yí bukhari da sọ́yí muslim A'a, ciwon ɗin. Ka taɓa lafirna a wasu ma'ada. Ka taɓa lafirna a wani fage tawalla fir'aunu fir'aunu fe pat fe che patata ni ma na fe she ba ba won wo we waza ne ja be yi wona fo jama'a ke da usun ma'ata ata. Mu de du ku ba ju chi da be fo gawa be yo mo ba ko jo su da bayani ko hmm. ta da fitina ya ka ne wata kila ya ja abu

kuka yi tunanin ciwon nan su kai dogawa mu su kai dogawa mu su kai dogawa mu yanzu da yi gagan cale ba na ɗafin bayi yoyo rafi boyi ya yi ma da jigawa ìtítí èyí tó báyé sọ̀pá léèfú bẹ̀rẹ̀ náà yẹ́yìn gbogbo léèfú sọ̀pá bẹ̀yìn sọ̀pá ìnà rọ̀bíkà rọ̀bìlẹ̀ ìzẹ̀tì àmà ìsìnkú وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته